السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da saduwa a wannan yammaci na sa'a goma ga watan ramadan hijira ta 1446 kuma goma ga watan uku shekara ta 2025 ta miladiya na yau da goma cikin majalisar tafsirin al-qur'ani masallaci na alfurqan a wannan gari namu na kano allah ya kara ma wannan gari tsari da albarka da kariya da sauran garuruwan musulmi a zamu aya ta goma sha biyu insha allah kafin nan bar mu amsa tambayoyi da jiya ba mu amsa ba tambaya ta farko wani ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu Allah ya kara wa malin lafiya da tsawon rai mai albarka Allah ya hajiya amin ya ce malam tambaya ta ita ce ina da tsanwa kuma ana binta bashin azumin shekara biyu saboda ciki kuma yanzu ma tana da ciki ba lallai ta iya na shekara nan ba shi ma kaga shekara uku kenan kusan azumi ce in malam tambaya shine za ta iya ciyarwa saboda yawan azumin ko dole sai ta rama azumin ko kuma za a iya taya karamawa mai da malam gida lafiya Eh, a wannan hali yana faruwa amma hukunci na mace ne ciki shine hukuncin mara lafiya ramawa za ta da nassin alkur'ani ga mara lafiya faman kana minkum maridan au ala safarin fa'idatun min ayyamin ukar. wanda yake mara lafiya wanda yake akan tafiya ko ba shi da lafiya to yayi ranko a waɗansu kwanaki na daban da kuma faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin anas ibn malik al-ka'abi ba hadimin amanzan Allah sallallahu alaihi wasallam bane wani anas ibn malik ne anas ibn malik akwai annabari wanda yake hadimin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akwai kuma anas ibn malik shi ma ansari ne amma ana yi masa shi daga kabilarsa al-ka'abi ya ruwaito cewa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce Allah ya sarayar ma wato matafiyi a rabin sallah da kuma azumi kuma ya ajiye ma ya sarayar ma wato a mara lafiya ya sarayar ma a mace mai shayarwa da kuma mace mai ciki ya sarayar musu da azumi ya ce inna allaha wada'a anil musafir الصوم وشطر الصلاة وعن, وعن المريض الصوم وعن الحبلى والمرضع الصوم أو كما قال عليه الصلاة والسلام حديث هنا في سنن النسائي الله يا أجيما ما متفي رب صلى da kuma azumi da shi da mara lafiya da haka nan ma mara lafiya kuma ya ajiye ma mai ciki da mai shayarwa azumi to kaga an hada su da mai da mara lafiya kuma an san azumi da aka ajiye ma mara lafiya za a neme shi da ya rama ne to yawan kwanakin azumin wannan ba zai zamanto hujja kan ta yi intikali ta koma ya zuwa ga ciyarwa ba ciyarwa ga wanda yake ba a tsammanin zai iya yin azumi nan gaba har ya bar duniya kamar yadda ibn abbas ya fassara wa alal ladina ya fidyatun ta'amu miskin waɗanda kuma suke shan wahalar yinsa sa to sai su fidiya ta ciyar da miskini ibn abbas yace huwa shaykhul kabir wal mar'atul azuz sune wato tsoho dattijo da mace wadda take tsohuwa ba za su iya yin azumi ba yanzu wanda yake ya riga ya tsufa ba zai iya azumi ba ana tsammanin nan gaba zai samu karfin da zai yi azumi in yi zira ƙara shekaru ake dai ƙara rauni to shi ne kuma malamai suka ba da wannan hukuncin ga wanda yake rashin lafiyar lazi la yurja bur'uhu rashin lafiyar da ba a kaunar zai warke daga wannan kuma anan ana komawa ya zuwa ga maganar likitoci likitocin kuma ana kaddamar da waɗanda suke amintattu amma kamar yadda ya zo a cikin wannan tambaya ita wannan a ya tamu wadda take da wannan larura za ta kidaya kwanakin azumin da yake kanta in ta samu ƙarfi ba ta da ciki ba ta shayarwa ko kuma ko da tana shayarwar za ta iya rama azumi kamar in ta kai lokacin da yake akwai sanyi kamar irin cikin watan julai watan august lokacin da ake yawan ruwa da september ma yanzu ko kuma cikin lokacin sanyi irin cikin november cikin december da january lokacin da ah, a wuni ba tsawo gare shi ba kuma rana ba zafi gare ta ba sai ta rama azumin duk yawan wannan ba zai hana ya zamanto kan cewa an rama ba domin ko da za ta daure a kowane mako ta azumi sau ɗaya in aka cire azumin watan ramadan aka cire a kuma watakila kwanakin sallah kaga za a cire sati biyar a cikin sati hamsin da biyu tana da sati arba'in da bakwai kaga a cikin shekara ta yi azumi arba'in da bakwai sau ɗaya a kowane mako in ma kuma ma wannan zai zama to tsanani a gare ta sai ta yi sau uku a cikin wata a goman farko sau ɗaya a goman tsakiya sau ɗaya a goman ƙarshe sau ɗaya har ta samu ta gama domin ita ibada akwai ita mashakka wahalar ibada akwai wadda take lizimtar ibada ba ta rabuwa da ita to ita wannan ba a sauke ta ba a sauke wannan mashakka din kamar mashakkar da ke cikin tashi da asuba a sallah kaga wannan akwai mashakka bacci sauki ne tashi a sallah da asuba wahala ce amma wannan wahala ba a sauke ta ba a cewa saboda kai wato ka saba kai in ba kai bacci ba ba za ka samu rayuwa yadda kake so ba za ka samu nishaɗi yadda kake so ba a ce to rukusa ta zo ai addinin Allah mai sauki ne kai ka daina yin sallar asuba da sassafe lokacin da duk ka tashi sai kai sallar asuba kaga ba za a ta faɗa wannan ba to akwai mashakka wanda ba ta rabuwa da ibada to ita ce Allah madaukakin sarki ya duba ya ga mashakkar shi ita ta waɗanda suke azumi a cikin kwanakin ramadan yayin da suke da ciki tunda kwanakin iyakantattu ne sai aka sauƙaƙe musu su yi a wani lokaci daban ba sai sun ɗauki wannan wahalar ta yi a cikin watan ramadan ba amma ba wai a ce baki ɗaya a sauke musu wannan wahalar ibadar baki ɗaya ba bayan kuma wato za su iya yi domin in dai mutum zai iya yin ibada to ba a tsara yadda ita gabarinsa wallahu ta'ala ala ba za ta ƙara da ciyarwa ba duk wanda wato uzuri ya hana shi ramuwa ko wani ramadan in ya zo ya sake zuwa inda da uzuri ramawa kawai zai ba zai ciyar ba wanda yake zamanto ya yi sake bai rama ba har wani ramadan din ya zo bayan kuma ba shi da uzuri to wannan shine a mazhabar imam malik idan zai rama azumi in ya tashi ramuwar tare da kowace rana da zai rama zai ciyar zai ciyar kuma shi ma wannan a bisa sahihin magana hata a matabar ta fuskar istihbadi ne ba dole bane ba dole bane sai dai ta fuskar soyarwa soyar soyarwa akai a gare shi saboda sake da yayi kuma shi ma Malik rahmatullahi alaihi ya gina wannan akan fatawar Abdullahi bin Umar ne sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma sauran mazahib duk akan koda yayi sake kawai ya rama rana ɗaya ba ce sai ya ciyar tare da ramuwa ba an fahimci lokacin da ake ciyarwar ko eh, sai idan mutum yana da wato ba shi da hanzari amma kamar wadda take tana da ciki ta sha azumi bayan ramadan ya wuce ta kama shayarwa har ramadan ya kewayo ta kasa rama wancan azumin saboda yanayin shayarwa tana da uzuri ko ba ta da uzuri tana da uzuri to saboda haka wannan tashi ramuwa kawai za ta yi ba za ta ciyar ba amma wadda take ta yi ta sha azumi saboda shayarwa ta yaye ɗanta ta koma ta ci gaba da harkokinta amma ta yi sake ba ta rama ba ba ta rama waɗannan kwanaki da ta sha a cikin ramadan ba har wani ramadan ɗin ya zo to wannan shi ne mafiya yawan malamai suka ce ramuwar kawai zafi amma a mazhabar malik tare da ramuwar da kowace rana ta ciyar da miskini ɗaya rabin sa'i wato mudu biyu ko kuma abinci wato abinci guda daya mil daya wato abinci guda daya ko abincin rana ko abincin dare eh, na mutum daya eh ga kowane rana mutum daya abincin za a iya dafawa irin abincin da yake na al'ada an san abinci ne a ba mu mutum amma mafi abin da ya fi abin da yawanci abin da malamai suke faɗa kuma yawanci dukkansu akan mazahib akan sa suke shine a ba da mudu biyu na abinci wato danyen abinci amma zancen gaskiya a anas ibn malik shi yana ciyarwar da a dafa abinci sai ya yi wato a yi romo na nama da a kawo gurasa a jefa a cikin roma sannan a tara mutane da tara mutane talatin ya ce su ci su koshi ba ga wannan ya fi sauki ga miskini in aka baka in aka baka a ɗanye aka ba ka mudu biyu na masara a kaji sai ka ka nemi ɓarzu sai ka ka nemi abin haɗi sai ka yi masa hidima to shi ya sa ɗin a wato a bada abincin da kawai ci za a yi shi ne ya fi shi ne ya fi musamman a bisa la'akari da irin zamanin da muke ciki to sai na ba a tayawa wajen rama azumi eh. Eh, ai da nace za ta rama ne ai shikenan kaga babu zancen tayawa eh, ballantana kuma in ma bata rama ba shi azumi ba a taya mutum wajen yin sa sai hali ɗaya ne kawai a shine yayin da yake akwai azumi na bakance da mutum yayi to shine wanda hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yazo da cewa man mata wa alaihi sawmun sama anhu waliyuhu duk wanda ya mutu akwai azumi a kansa to a kibansa sai su rama masa wannan azumin a wannan hadisin shine maliki ya dauke shi akan wato masu azumin bakance ba azumin farilla kamar na ramadan ba wanda ya mutu da azumin ramadan a kansa wannan idan babu wani sake a kansa ba dole ne sai ya rama ba tunda bai samu damar ramuwa ba kamar ita kamar wanda yake da azumi kamar irin irin wannan din azumi 90 amma bai sami lafiya da ƙarfin da zai iya rama azumin ba to wannan ko ajali ya zo babu komai domin abin da yake kansa wajibin mu wasa wajibi ne mai yalwan lokaci ba wajibin mu mudayyak ba wajibi wanda aka takura lokacinsa wajibi wanda yake mu wasa wanda aka yalwata lokacinsa idan mutum ajali ya zo masa yana cikin wannan ba bai zamanto cewa ya saba ma Allah ba a Allah wancan wanda yake kwance dinsa ta tashi ba ladabi bane a cikin sannan sai wannan yace ce assalamu alaikum Allah ya kara ma lafiya da tsawon rai mai albarka amin malam idan ana sallah idan mutum ya zo yin karatun sura bayan fatiha zai yi bismillah ne ko kuma isti'aza zai yi e idan ana sallah sawa'un liman ko a mamu in a sallah da ake asirtawa ne ko mai yin sallah shi shi kadai bayan karatun fatiha idan zai yi karatun sura zai bude da bismillah saboda bismillah an kawo ta tana zamantowa fasila tsakanin sura da sura to da ka gama karatun fatiha za ka shiga wata surar to sai kai bismillah sai dai bismillar a asirce za ka yi domin ba a ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana bayyana bismillah a cikin karatun sallah ba amma isti'aza isti'aza ana yin ta ne a farkon sallah a farkon sallah kawai a bisa zaɓin waɗansu malamai waɗansu malamai kamar yadda yake matabar kamar yadda yake kauli a matabar shafi'iyya a kowace raka'a sai ka buɗe da isti'aza da basmala sai ka buɗe sai ka yi isti'aza kuma ka yi basmala amma kuma waɗansu sun waɗansu riwayoyin waɗansu hadisai kamar sun yi nuni ga haka kamar yadda a sheikh muhammad nasiruddin al-albani rahmatullahi alai ya nuni gare shi a cikin sifatus sala salatin nabi sallallahu alaihi wasallam amma kamar yadda yake a zahirin hadisin abu sa'idin al-khudri na yin isti'aza a raka'a bayan du'a'ul istifta a raka'a farko ne kawai a raka'a farko za ka yi isti'aza sannan ba za ka sake yi ba kuma ba za ka sake yin ta ba yayin karatun sura ko in ka sake wata raka'a yace idan a idan a tsakiyar sura ne ba farko ba wanne aka fi so a yi bismillah ko isti'aza a in a ko a tsakiyar sura ne ka bude da basmalla da bismillah amma isti'aza ba mahallin ta gani isti'aza wajen bude karatu ne saboda haka idan ka gama karatun gama karatun fatiha sai ka yi bismillah sawa'un surar da za ka karanta daga farko ne ko daga tsakiya sai dai idan bara'a za ka zaka karanta suratu tauba in daga farkonta ne to ba za ka yi bismillah ba kamar yadda yake ya tabbata a cikin sunna kuma abinda qurra'u suke akai kenan sannan yace malam ta yaya mutum zai yi zai yaki akwai wata addu'a ko wani abu da mutum ya kamata ya yi eh wasi ta hanya biyu ne ake an ambaton Allah da kuma jefar watsar da shi ka watsar da wasi din bi ma'ana kada ka kada ka waye kada ka waiwaye shi kai yaki da zuciyarka wajen rashin kula shi mm, ah, domin daga shaydan yake shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sifanta shi da cewa wulakanta shaydan ne bi ma'ana ah, wajen sujudu sahwi idan kai sujudu sahwi yace ah, in kana shakka waswasi ko wato waswasi ya zo maka bi ma'ana wato raka'a uku ne ko raka'a hudu ne to ka gina akan yaqini ka dauka raka'a uku ne sannan a kayi sujada bayan sallama to idan ka riga ka sallaci in dama raka'a idan idan ka idan ka yi raka'a hudu to wannan raka'a biyun da kai sai su zamanto kamar shafa'i ne ba su mayar maka da sallar taka ta zamanto wuturi ba idan kwa dama raka'a uku ce saboda aka kayi ta raka'a hudu cikakkiya to wannan sujada biyu da kai wulakanta shaidan kayi maganin sa domin zai sanya shaidan zai zo maka ta babin waswasi ya sanya ka kai ta maimaita ibada saboda shakka da waswasi da yake kawo maka har ya sanya ka ka yin bautar ka tsani sallah domin ka ga sallar azahar da za ka yi ta cikin minti bakwai minti goma ka kayi wajen minti talatin kana sallar azahar akwai masu wasu wasi haka ko alwala da za ka yi ta cikin minti biyu ka ga sai ka yi wajen rabin awa kana alwala ka yi ka koma ka yi ka koma to watsar da wasu wasi shi ne shine ta shaidan domin abin da yake nema ya samu ba zai samu ba abu na biyu kuma shi ne a neman tsarin Allah da isti'aza a'udhu billahi minash mai rajim akwai daga cikin malamai sahibul umar al-madhal ibn al-hajj daga cikin malaman malikiya littafin da sheikh usman yana yawan nakali daga cikinsa a cikin littafin sa ihya sunna yana cewa wanda waswasi ya dame shi ya yawaita ambaton subhanal malik al-khallaq in yasha yuzhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dhalika 'ala Allah bi'aziz subhanal malik al-khallaq in yasha yuzhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dhalika 'ala Allah bi'aziz ya ce yin wannan yana bi idnillahi yana tafi da waswasi ga mai yinsa na'am to idan a cikin sallah ne an gaya maka yadda za yi da wasi? in a cikin sallah ne kai sujudu sahau ka watsar da shi amma wanda ya zamanta wannan ana maganar wanda wasu wasi ya aure shi kullum yana cikin wasu ya yi a wajen yayi a wajen alwala yayi a wajen wanka yayi a wajen sallah wanda waswasi ya aure shi wato nau'i ne na na sharrin shaidan da cuta akwai wanda zaka ga komai wanke-wanken da ta yi sai ta ji kan cewa ai kuda ya sauka akan wannan kwanan kuma kudan nan da ya sauka tana kyautata tun daga banɗaki ya fito saboda haka wataƙila wannan zai kawo musu kwalara a jiki ta wanke ta wanke ta wanke tana ajiyewa sai sake suwaranta mata haka haka za ta yi ta yi shi ne ake cewa obsessive syndrome to shaitan ne ke iza wannan kuma rashin lafiya ce saboda haka mutum ya nemi maganinsa ta hanyar watsar da shi da kuma yin addu'a idan kuma babu laifi ya nemi maganinsa wajen likitoci domin shi wannan a shi obsessive syndrome din yana da treatment yana da ilaji yana da magani da likitoci suke bayarwa wanda zai danne abinda yake sanya kwakwalwa take yawan irin wannan tunani da haka babu laifi a neme shi tun da dama duk wata cuta Allah maɗaukacin sarki ya sanya mata magani illa tsufa da mutuwa Eh, wanda yake yana da azumin bakance da asibansa za su rama masa azumi shi sa aini asibai na fassara walihu da asibai al'asaba su ne 'yan uwa ta dangin uba waɗanda suke gadansa da asibci wanda idan aka raba dukiya ga masu farari sauran dukiyar suke kwashewa su raba su ne 'ya'ya wato su ne 'ya'ya maza da mata da kuma 'yan uwa da mahaifi shi ma asibi ne da 'yan uwa maza da mata waɗanda suke shakikai ko li'abbai ba li'ummai ba da 'ya'yan 'yan uwa da 'yan uwan uba da 'ya'yan 'yan uwan uba wa haka dai waɗanda suke suna da yawa asibi na'am <clears throat> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَإِرْوَامًا أَإِنَّا لَمَبَعُوثُونَ أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخلون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وعقبنا بعضهم على بعض يتساءلون نعم الله جل وعلا يتي بل عجبت ويسخرون بريء يعني ونم تنبيه da kake musu domin ba amsawa za su da gaskiya ba ajibta ka yi mamaki waya ya ga su kuma suna yin isgilanci wato Allah maɗaukacin sarki yake ma annab sallallahu alaihi wasallam ka tambaye su ahum ashaddu khalqan amman khalaqna sai ce to bar ma wannan magana domin ma ba za su amsa maka da gaskiya ba ajibta kayi mamaki wato kayi mamakin karyata wasu da suke maka tare da bayyana dalilai akan cikakkiyar kudurar Allah domin ya bayyana a gare su cewa Allah maɗaukakin sarki ne iko ne akan wato halittar manya-manyan halittu kamar sammai da kasai da duwar wasu da sauran manyan halittun Allah to wanda yake da iko akan yin abin da yake shine mafi tsanani mafi girma mafi wuya an yin abin da yake bai kai shi ba kamar tayar da ɗan adam bayan ya mutu yin abin da yake koma bayansa a ƙarfi da tsanani wannan shi ne mafi sauƙi a cikin farihul akal a cikin hankali wanda yake bayyananne duk wanda yake da iko akan abin da yake kan yin abin da yake babba ikonsa akan abin da yake ƙarami, wannan tabbatacce ne domin yayin da ya sami iko akan yin babba karami yin babu aula to don haka abin mamaki ne sun tabbatar da ikon Allah akan yin abubuwa waɗanda suke manya-manya amma kuma suna inkarin cewar Allah zai abin da yake koma bayan wannan shine rayar da halitta bayan mutuwarsu bayan shi ya soma halittar yayin da suke ba yayin da suke babu su ya zo da su daga zero daga sifir suka zamanto wani abu da sun zamanto lam shai shay'an madkura bai zamanto abin ambato ba aka samar da shi to dawo da shi ai wannan ya fi sauƙi. dawo da shi shine yafi sauƙi. kamar yadda Allah madaukakin sarki yace wa huwa allazi yabda'u al mai, wa'idu yu'iduhu wa huwa ahwanu alayhi Shi ne wanda yake farin halitta sannan ya dawo da shi kuma wannan shi ne mafi sauki a gare shi Shi ne mai sauki a gare shi a to <clears throat> wannan wato abin a yi mamaki ne domin manzan Allah maɗaukacin sarki ya faɗa kamar yadda ya zo a cikin suratun ra'ad wa in ta'ajab fa ajabun qawluhum a idza kunna turaban a inna lafi khalqin jadid idan kana mamaki to mamakin shine faɗin su yanzu mun kasance idan mun kasance turbaya yanzu za mu zamanto a cikin halitta sabuwa wannan shi ne ya fi ban mamaki ba kai mamakin karyatawarsu ba kai mamakin wannan faɗar da suke yi domin dukkan dalilai sun bayyana akan gaskiyar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da isa masu da wajen bayani amma duk da haka suke karyatawa saboda haka abin ya zamanto abin mamaki har Allah ya tabbatar yake kana mamaki alhali su kuma suna yin izgilanci su suna sun kai ƙwaƙolin kokolin inkari domin koluwar inkari shine izgili izgili yin izgili yi ma mutum ba'a wato raini da nuna cewar shi wato ba mai rinjayayyen tunani ba ne bayan wanda yake yin wannan shine mai raunin tunani wannan shine isa matuƙa wajen inkari wato abun mamaki kana mamaki amma su kuma shi suna yin izgili da kai al'adar kafirci shine yin izgili domin wannan nau'i ne wanda yake wato yake batanci da mai kira ya zuwa ga Allah domin tare da tunaninsa da rinjayen tunaninsa an mayar da shi kamar mai raunin tunani yayin da ake izgili da shi da haka ya zamanto wato uslubi ne na yaƙi da gaskiya mummunan uslubi shi yasa Allah maɗaukakin sarki yake yawan maimaita shi da inkarinsa wata ƙira'ar ita ce ƙira'ar hamza da alfisa'i sun karanta bala a jibta ɗinnan sun karanta shi da bamma bala a jibtu hmm. bari ni na yi mamaki danganta yin mamakin ya zuwa ga Allah jalla wa'ala to wannan ya ƙira'a ce tabbatacciya mutawatira ba ƙira'a ce shazza ba kuma ta tabbata daga waɗansu daga cikin sahabbai da isnadi kamar su na ali radiyallahu anhu da abdullahi bin mas'ud duk sun karanta an ruwaito sun karanta da wannan ƙira'a bala ajibtu Allah yana cewa na yi mamaki to mamaki ga Allah ba a nan kawai ya zo ba kuma sifa ce ta aikin Allah kuma in ya tabbata ga Allah jalla wa'ala ana tabbatar da shi a bisa muradin Allah mamaki ga Allah ba daidai yake da mamaki da mutane suke yi ba domin mutane in suka yi mamaki suna mamaki ne akan bayyana wani abu wanda sun jahilce shi sai abin ya ba su mamaki amma mamaki babu abin da zai zamanto Allah ya jahilce shi jahilci korarre ne ga Allah Allah ya san komai amma yin mamaki ga Allah shine girmama shine girmama wato laziminsa abinda yake lizumtawa girmama al'amarin a wajen Allah abu ne wanda yake mai girma a wajen Allah to wannan yana tabbatuwa ga Allah jalla wa'ala a bisa yadda ya dace da kamalar sifofinsa sifarsa ta ilimi da sifarsa ta jin girma saboda haka in yi mamaki ba irin namu mamakin ne. kuma ya zo a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo a cikin sahihul bukhari hadisin inna allaha la ya'jabu min qaumin min qaumin yadkhuluna aljannata ala ala salati Allah yana mamakin mutane da ake shigar da su aljanna a daura a cikin anka. wato jan su ake da karfi a kai su aljanna wannan kinaya ne na halinsu a duniya cewa da ƙarfi da yaji aka ja su cikin addinin musulunci shine Allah yake mamakin wato wai Allah yana mamakin shigar su aljanna a cikin ankwa aljannar da ya kamata a tafi cikinta a guje amma su da ƙarfi aka ja su a ɗaɗɗaure aka ja su a kai su ga aljanna manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce Allah yana mamakin wannan haka zalika wata ran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yi baki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga gida wajen matansa kuna da wani abu da za a ba mu bako za a ba mu baki na kace ba mu da komai ya rasulullah sai ya zo ya fito ya ce masahabai akwai wanda zai ɗauki nauyin bakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ji kansa sai wani mutum daga cikin al'ansar yake shi zai yi sai ya tafi gida da su yana zuwa ya ce ma matarsa to ya ummu fulani ga bakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam me kike da shi ta ce ba ni da komai sai abincin yara sai ce kawo musu sannan ki yi ƙoƙari ki ɗauke hankalin yaran ki sanya su ki bacci wato da dabara irin sun san yadda ake sa yaro ya bacci ah, ki sanya su ki bacci domin bakin kar su ji suna kuka su gane cewa wato ba abincin yara aka ɗauko aka ba su don su sake su suka ci abincinsu har gari ya waye da suka je da gari ya waye sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ajiballahu min sani'ikuma bi dayfaykuma al-laila Allah ya yi mamaki da abin da kuka aikata da bakin nan naku su su biyu a cikin wato a daren jiya to kaga wannan duk ishara ne ya zuwa ga girmama ladan saboda haka wannan shine taujihin wannan qira'a sannan Allah ta'ala ya ce wa idza dhukiru la yadhkurun kuma idan ake musu wa'azi ake musu wa'azi da alkur'ani da ma dukkan wani abin da za a janyo hankalinsu na wa'azi na tsoratarwa da tunatarwa la yadhkurun ba sa wa'azuwa saboda bujirewarsu da taurin kansu da tsaurin kansu in an gaya musu wato idan aka gaya musu hujjoji ba sa yarda da hujjojin kamar irin wannan a gaya musu cewar la khalqu samawati wal ardi akbaru min khalqin nas halittar sammai da kasa ta fi tsane ta fi girma eh, ta fi girma bisa halittar mutane to wannan ayar sai su bujire ba za su karɓi wa'azin ba ba za su karɓa ba suka ce eh mun ji amma ba za mu ba ba yadda za ka yi da mutumin da ya haka kuma akwai mutane wanda haka suke za su ga gaskiyar sun san haka ɗin ce amma ba za su ba to haka ɗabi'a su yake wa idza ra'aw ayatan idan suka ga aya wato da take nuni akan gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da gaskiyar wahayin da yazo da shi yastaghfirun sai su isa matuƙa wajen yin izgili al-istithar ya wato mubalaga ne na as-sukriya shine yazo da sigar istif'al yastaghfirun ai su isa matuƙa wajen yin izgili da wannan wato maimakon aya ta sanya su su tunani suke ba mai iko akan yin wannan sai wanda yake da taimakon Allah a bayansa domin ita mu'jiza ayar manzanni manzo yana cewa wannan dalili ne akan cewa da gaske nake daga Allah in kuma ba daga Allah nake ba wannan abin ba zai yiwu ba kamar ketawar wata suna ganin ketawar wata amma ba su imani ba wa in rau ayatan yu'ridu wa ya ƙulo sihirun mustamir idan suka ga aya sai su bijire su kau da kai su ce wannan sihiri ne mai ƙarfi. to wannan ita ce ɗabi'ar kafirai waɗanda su dama al'ina ta wurin kai da bijirewa shine a cikin zukatansu to kun ga wato aya ta bayyana sun yi izini da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi musu wa'azi ya bayyana musu ayoyi suka ƙi karɓar wa'azi ya zo musu da mu'ujiza suka gani sai suka mayar da ita abin wasa sai suka mayar da ita abin izgili da suka mayar da ita abin izgili suka rinka cewa wa ƙalu in haza illa sihrun mubin suka ce wannan ba komai bane face sihiri bayyananne wato maimakon su ga menene a cikin wannan tunda akwai bambanci tsakanin sihiri da mu'jiza da mu'jiza da sihiri duk suna zuwa da abin da ya saba al'ada duk suna daga cikin khawariqul ada da sihiri da mu'jiza suna daga cikin abin da yake sabanin al'ada kamar mutanen kamar masu sihirin fir'auna suka jefa sandunansu sai sandunan nasu suka koma macizai ko kaga wannan ya saba al'ada sanda mara rai amma ya zama to maciji yana motsi yana motsi kuma yana tsoratar da mutane daga motsinsa annabi musa da ya zo da nasa sandan ya sanya ya jefa shi sai suka ce a su mutanen fir'auna sai suka ce wannan sihiri ne amma su masu sihiri da suka gani sun san cewa wannan abin ba sihiri ba ne saboda sun san sihiri ƙarya ne amma abinda annabi Musa ya yi da abinda sandansa ya zo yana haɗiye macizan da suka yi sun san cewa wannan al'amarin ba daga sihiri ba ne wanda su gwanaye ne a cikin sihiri, sai suka san kan cewa wannan daga ubangijin talikai ne to da sihiri da mu'ujiza suna tarayya akan cewa su yana keta al'ada sai dai shi sihiri ba shi da tabbas ita kuma mu'ujiza tabbatacciya ce tabbatacciya ce daga Allah take kuma shi ne yin sihiri ya san ƙarya yake yi shi ko mai mu'jiza ya san cewa daga gaske yake kuma Allah ne yake son ya ce kuma da umarnin Allah yake yi kamar yadda Allah ya ce ma annabi Musa wa auhaina ila Musa an alfi afasa fa idha hiya talqafu ma ya'tiku muka yi wahayi ga annabi Musa jefa sandanka sai ga shi tana haɗiye dukkan abin da suka yi na ƙarya to shi ita mu'jiza haka take zuwa da umarnin Allah kuma da takara annabi yake yake cewa idan kun tsauka ni ba daga ba annabin Allah bane ku zo da kamar wannan yana yin challenge to ita ko sihiri shi ko sihiri ba haka yake ba to yayin da suka ga abinda annabi ya zo da shi na aya sai su ce wannan sihiri ne bayyananne kuma wannan ita ce sunnar kafirai kamar yadda Allah ta'ala ya ce kadhalika ma atal ladina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun hakanan babu wani wanda manzo da ya zo ma waɗanda suke gabanin su face wannan mai sihiri ne ko kuma su ce mahaukaci ne haka annabi isa shima haka suke da mutanen su id kafartu bani isra'ila anka id ji'tahum bil bayyinati faqala alladhina kafaru minhum hadha sihrun mubin sai eh, annabi isa allah ya tunatar da shi ya hana bani isra'il su sami iko a kansa yayin da ya zo musu da hujjoji mabayyana sai kafirai daga cikinsu suka ce wannan ba wani abu bane face sihiri bayyananne to nan ma haka allah ya hikaito mutanen annabi sallallahu alaihi wasallam ƙuraishu suka ce wannan ba komai bane face sihiri bayyananne suka ƙara da menene sihiri bayyananne wato a idan mitina wa kunna turaban wa izaman a inna lamab'usun yanzu idan muka mutu muka kasance turbaya muka zamanto kasusuwa yanzu za a tashe mu awa aba'una al-awwalun koma da iyayenmu na farko su ma duk za a tashe su to Allah madaukakin sarki da suka faɗi wannan wato shine ainihin ƙaryatawa ba za mu ba bayan mun shiga cikin wannan hali a ce za a tayar da mu iyayenmu ma za a tayar da su wato suna istibadi suna gani wannan manisanci ne kamar yadda mutanen annabi hudu suka ce haihata haihata lima to adu abin manisanci ne manisanci ne kwarai ga abin da ake muku alkawarin zai zo muku to sai Allah ya ce qul na'am ce ne musu na'am tabbas na'am za a tashe ku wa antum dafirun alhali kuna wulakantattu fa inna ma hiya wahida tsawa ce guda ɗaya kawai ita dai tsawa ce guda ɗaya ita ce hurawa da za a yi akan kaho fa idza hum yanzurun sai ga su suna kallo suna duban ya za a yi da su kaga wannan shine domin nan ba a ce sai ga su rayayyu ba sai ga su suna kallo domin wannan lazumin rayuwa ne duk wanda yake yana kallo ai sai mai rai shi ne zai yi kallo amma wanda yake matacce kamar yadda Allah ta'ala yake ta fatarahum yanzuruna ilayka wa layu la yubsirun dangane da gumata wa in tad'uhum ila ilal huda la yasma'u wa tarahum yanzuruna ilayka wa hum la yubsirun inda zaka kira gumata kan ku zo ya zuwa ga shirya ku zo mu tafi mu tsere daga wuta da ake sai ga suna kallon ka sun tsura maka ido wa layu la alhali ba ka gani saboda matattu ne amwatu ghairu ahya amma yayin da aka sifanta mutum da kan yayin da aka sifanta su da cewa faɗi za hum yanzurun sai ga su suna duba suna kallo yanzu za'a da su wato sai ga su rai ya dawo musu da hurawar kaho rai yake dawowa da hurawa ta kaho ba kamar hurawar da Allah maɗaukakin sarki yayi ma annabi Adam ba annabi Adam da ya sa aka hura masa ruhinsa sai ya zamanto adam ko kuma yadda mala'ika jibril ya hura a wato a matsagar rigar na na maryam wuyan rigarta ya hura a nan wajen sai kawai sai ciki da annabi isa to shi rayuwar tashin alkiyama hurawar mala'ika israfil ne ونفخ في الصور ونفخ في الصور فصائق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون سنة أساك هورا وإذا كبير النفخة الثانية كما عندما كي بياني التفسير سورة ياسين شو النفختان هورا والتجيو دقا أي فإذا هم قيام ينظرون سيقا سؤال إيه سيقا سدس ايه suna dubawa su gaya me za a yi da su a kuma cikin tashin hankali za su tashi za a tashi a ga wannan duniyar ba inda aka saba ganin ta ba wa qalu ya wailana hadha yawmuddin sai su ce ya wailana ya halakar mu hadha yawmuddin wannan ce ranar sakamako kun ga nan Allah sai ya ce wa qalu suka fada kaga abu ne wanda za a yi nan gaba amma Allah sai ya kawo shi da sigar mazi har an yi saboda abu ne wanda yake a wajen Allah tamkar yanzu ne tamkar har an yi tashin alkiyama ne yana ba da labarin ga abu irin wanda ake suranta tashin alkiyama da abin da yake faruwa za ka san cewa wannan ya fi karfin a ce ya zamanto fiction ya fi karfin ya zamanto tatsuniya wanda za a suranta wanda zai iya suranta irin wannan da yadda sama za ka kasance da yadda duniyar za ka kasance da yadda duwatsu za su kasance da yanda mutane za su kasance da yanda teku za ta kasance da yanda kaburbura za su kasance duk waɗannan abubuwa da details da tafasil da za a kawo ba abu ba ne wanda yake kawai kwakwalwar ɗan adam za ta tashi ta yi hayalin ta yi imagination ɗinsa ta kawo ya fi ƙarfin haka shi a sayyid qutb a cikin littafin sa a taswirul fanni wato surawa surantawa na tunani a cikin alkur'ani na yadda abubuwa suke a cikin alkur'ani to tashin alkiyama haka Allah madaukakin sarki yake kawo tafsilin in aka tattara maka su malaman masu tafsirul mawdu'i in suka tattara maka yadda tartibin abubuwa yake daga daga ayoyin alkur'ani sai ka san wannan yafi karfin a ce tsara maganar ake bal ba da labari ne na hakikanin abin da zai faru abin da yake jiran mu kenan to Allah ta'ala yace suka ce ya halakar mu wannan ce ranar sakamako wato ranar sakamako da da suke inkarin ka to haza yawmul fasl alladhi kuntum bihi tukadzibun sai Allah madaukakin sarki yace sai mala'iku su ce musu hada yawmul fasl wannan ce ranar rabewar hukunci alladhi kuntum bihi tukadzibun wanda kuka kasance kuna karyatawa da shi wato wannan fasal din wannan wannan rabewar hukunci da kuke karyatawa da shi to wannan shine to wannan shine ainihin ilmul shine ainihin ainul yaqin yayin da zaka shiga cikin abin ba labari ake baka ba to jarabawar shine an baka labarin anan labari ne yaqini kaki sauraron ayoyi an gaya maka aya wato an gaya maka hujja ka ki karba an yi maka wa'azi ka ji sauraron wa'azi an kawo maka mu'ujiza, ka yi izgili da ita abinda duk kowannen su zai baka ilimin yi to yayin da ya zama to wannan abin ya gagari mutum to ya riga ya gama fatsuwar jarabawa kuma wannan jarabawar ta Allah babu second chance babu rufi sai dai kawai ya jira haqqul yaqin ya shiga cikin yaƙinin ya ganshi to shine zai ce wannan ita ce wannan rana wani tafsirin ya ce haza yawmul faslul ladhi kuntum bihi tukadzibun su kafirai su ne suke faɗa wannan tsakaninsu sai su kalli juna su ce wannan ce faranar rabewar hukuncin nan da aka kasance kuna karyatawa wato sun san karyatawa suka yi sun san karyatawa suka yi to yanzu gashi sun zo sun ganta baka da tafarki da za ka kore wannan al'amari da hujja ta hankali ko kuma da hujja ta wahayi tashin alkiyama ba za ka iya hankali ba zai iya kora tashin alkiyama ba domin abu ne wanda yake yana daga cikin almumkina abu ne mai yiwuwa da hankali zai kore to ba zai iya kore tashin alkiyama ba domin tashin alkiyama a wajen hankali abu ne wanda yake mai yiwuwa abu ne wanda yake mai yiwuwa zai yiwu to abin da zai tabbatar maka da yiwuwarsa shine gaskiyar labari daga Allah jalla wa'ala da ya zo ya faɗe shi filla-filla daga waɗanda yake su ne suka yaƙi da ƙarya suka assasa gaskiya bayan da za a yi waɗanda su ne suka yaƙi da ƙarya suka koya ma suka tarbiyyar da al'umma akan yin gaskiya da rashin yin ƙarya a ce kuma su ne za su jagorancin yin ƙarya ga wani yin ƙarya ga Allah ba ga wani ba fa yin ƙarya ga Allah ta fi komai girma a ce su ne da su da suka hana yin ƙarya kuma su ne za su ɗige da yin ƙarya ga Allah ba zai yiwu ba duk wannan dalilai ne a kan cewar hankali ba zai kora tashin alkiyama ba kuma labari ya zo daga Allah jalla wa'ala a kan cewar wato tabbas tashin alkiyama gaskiya ne وأن الساعة لا larai فيها وأن الله يبعث من في to yayin da aka yayin da suka tashi suka gansu a cikin wannan hali to sai Allah ta'ala oh uhshurul ladina zalamu ku tara waɗanda suka yi shirka wa azwajahum da silfunsu da kamakamarsu wa ma kanu ya'budun da kuma wanda suka kasance suna bauta ma ba Allah ba wato sai a ce ku tattaro su a nan ana nufin a wato a fassara uku ce ta zo daga malamai duk kuma a ƙur'ani yana nuni yana tabbatar da wato a samuwar waɗannan abubuwa a zuwa suna nufin mataye wato Allah ta'ala zai ce mala'iku ku tattara mushrikai da matansu wato waɗanda suka bi su a shirka don kar a ɗauka kan cewar su mata da suke mabiya su al'amarin ba zai hau kansu ba har su ma za a kara fassara ta biyu ashbahuhum wato azwajin wanda suke kama da su a cikin shirkar su wato waɗanda suke shirkar tsumbumbura a hada su tare da wanda suke kama da tsumbumbura a cikin mutanen indiyawa ne ko a cikin mutanen china ne ko ma a ina ne ko a ina suke allah ya san su waɗanda suke masu shakalinsu masu kama da su a cikin shirkar su sai a hada su masu bautar aljanu a hada su masu bautar saniya a hada su masu bautar giwa a hada su masu bautar bishiya bishiyar kuka bishiyar bishiyar tsamiya duk a hada su fassara ta biyu kenan fassara ta uku azwaj su ne karinansu na shaidanu wanda suka kasance suna ziga su akan su shirka kowane mutum yana da karini to qarinin na shaytan qala qarinuhu rabbana ma atghaytuhu walakin kana fi dalalin ba'id wanda zai zo ya ce ma Allah Allah ba ni ne na sa shi dagawa ba ya shi kansa ya kasance cikin baka to shaytanin da yake tare da mushiri tare da shaytanin da yake tare da kowane mushiriki duk kowane shaiɗan da yake tare da kowane mushiriki, tare za a gwama su ranar alkiyama da su da abin da suke bauta ma ba Allah ba abin da suke bauta ma ba Allah ba ana nufin gumaka ba waɗanda suke bauta ma ba Allah ba daga cikin masu hankali waɗanda su ba ke gada da bautar ba kamar annabi isa da aka bauta masa ba tare da ya yarda da shi ba domin yayin da Allah ya saukar da cewa inna wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama antum laha da ku da waɗanda kuke bauta ma ba Allah ba kiraran wato wuta ne ko masu gangarawa ne cikinta sai suka ce a to ai shikenan har isa ma shi ma an bauta masa ba komai a hada mu tare din duk mu tafi sai Allah ta'ala yake innal ladina sabaqat lahum minnal husna ulaika anhamu ba'du wanda kalmar kyakkyawar kalma mafi kyawun kalma ta riga ta riga zuwa gare su su waɗannan ana nisanta su daga wuta wato banda irin su annabi isa da aka bauta musu ba su yadda da bautar ba da duk wanda aka bauta masa bai yadda da bautar ba kamar salihan bayi da ake zuwa ana yin yanka a kabarinsu ake niƙar gari a je ana yin addu'a ta neman madadi da neman haihuwa da neman aure a kaburburansu a je ana roƙonsu ba Allah ba ba su yadda da wannan ba ko ba su yadda da wannan ba ba su tsora kuma 'yan baya akan wannan ba to su waɗannan ula'ika an hamu ba abu saboda haka waɗanda ake bauta ma ɗin da Allah zai haɗa su tare ga baki ɗaya ya tara su in aka tara su a banda wato <clears throat> abubuwan da ake bauta ma ana nufin abubuwan da ake bauta ma ɗin da ake nufi su ne waɗanda suke marasa ababaya, waɗanda suke ba na hankali ba kamar gumaka da sauran kiraruwa da duwatsu da ake bauta ma ba Allah ba to Allah yake a tattara su fahduhum ila siratul jahim sai ku sanya su ya zuwa ga hanyar hanyar da suke kaiwa zuwa wutar jahannama wato ku dora su ku shiryar da su ku kai su ku saita su akan hanyar akan hanyar wutar jahannama wato domin su bita babu yadda za a kuma su kauce saboda yan gadin wanda wanda ake cewa ku yi wannan umarnin ga mala'iku ne ga mala'iku ne baka taba ganin mala'ika ba randa duk za ka ga mala'ika azzalimi babu sauran bishara a gare shi mala'ika ba wasa bane to su ne suke da wannan shi yasa lokacin da aka masu izgili suke izgili da mala'iku masu gadon wuta da Allah yake alaiha tis'ata Asha akwai wato guda goma sha tara a kanta shine mushrikan quraish suke cewa yanzu ku quraish ba za a samu zarata ba ba za a samu zarata guda goma sha takwas ba ni ne na sha tara mai muku maganin su mu rike su sai Allah ya ce wa ma ja'alna ashaban nari illa mala'ika ai waɗanda muka sanya masu gadon wuta ba wasu bane illa mala'iku illa mala'iku ah, mala'ika kuwa wane aljan wane aljan iblis din kansa dan lis inan nan shi kansa tsoron su yake ji to Allah ta'ala ya ce waqifuhum ku tsare su wato sai Allah ya ce a ce ku tsare su wato a daidai filin hisabi ko kuma a daidai inda za su ketare sirat waɗansu suna cewa daidai inda za a ketare sirati a nan ake ganin natijar aiki ko kuma a cikin almauƙif ɗin tun lokacin da za a yi hisabi ɗin Allah ji ce a tsare su a nan innahum mas'ulun su waɗanda za a yi tambaya ne da can an ce a yi musu tambaya sun is ba da amsar daidai to a nan za a yi musu tambaya da sai sun ba da amsa hun matsulu su ababen tambaya ne a kan dukkanin maganganunsu da ayyukansu da itikadunsu malakun latana sai a ce me yasa ba za ku taimaka ma juna ba me ke gare ku ba za ku taimaka ma juna ba ba ku ne kuke cewa ba a duniya ونحن نحن جميع منتصر am yaquluna nahnu jami'un muntasir ko ka suna cewa mu dukkanin mu taro ne da zamu taimaki juna haka abuja Jahal ya faɗa lokacin yakin Uhud a lokacin yakin bada yace nahnu jami'un muntasir mu taro ne da muke taimaka juna to Allah zai ce musu ranar alkiyama za Allah zai sa mala'iku su ce musu malakum la tanasuru to yaya ba za ku taimaka mu juna ba ku taimaka ma junan yanzu ina mutuwar yawa kaka gashi mutuwar yawar ta zama kakar balhumul yawma mustaslimun Allah ya ce wannan haka za a gaya musu ana kwabun su ana gwale su ana kaskantar da su a cikin wannan hali suke ka suranta yadda za a gani ga tsoron mauqif ga tsananin mauqif ga razani na ganin abinda da baka taba gani ba ga cewar baka da kataɓus abinda za ka tuna an gaya maka an karanta maka an gaya maka a cikin alkur'ani alkur'anin nan ya zo an karanta shi ka ji an faɗa amma ka yi watsi da shi ka yi izgili da shi ka rinka ma yi ma masu karatun ba'a kun san dama dukkan masu kafirci takamar su fa yin izgili ba wai hujja suke kawo wata hankali ba waɗanda suke inkarin samuwar Allah ba wai hujja suke kawo maka ba ko a akan rashin samuwar Allah a'a su sun su masu saurin ido ne da rashin kunya za su iya zagin Allah za su iya zagin annabi sallallahu alaihi wasallam za su iya zagin addini za su iya ma Allah ba'a za su iya ma annabi sallallahu alaihi wasallam ba'a gayar abin da suke da shi na kafirci shine istihza wannan izgilin da ba'ar da wasa da hankali da suke da nuna kan cewa su suna da karfin rai sun isa a kan kafirci to a cikin wannan halin Allah matsaukakin sarki zai tsere su za a gaya musu irin wannan maganar lokacin da suke raina kansu yayin da aka ce ba za ya ba za ku taimaki juna ba Allah ya ce bal humul yawma mustaslimun bari su a yau masu tsananin miƙa wuya ne da ana ce musu su miƙa wuya suna cewa ba za su ba amma su a wannan rana a wannan rana da suke cikinta mustaflimun al islam ya fi ƙarfin al-islam wajen shidda wato masu isa matuƙa ne wajen miƙa wuya Allah ta'ala ya ci gaba da bayyana mana irin halin da za su kasance bayan tukuna sun wulaƙanta sun nuna miƙa wuya sun ce mun ji mun bi rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan mun ji mun gani ka mayar da mu mu aikata aiki na gari yau mun zamanto masu yaƙini Allah ya ce wa aqbala ba'dhum ala ba'dhin yatasaalu sai sashen su suka fuskanci sashi suna tambayar juna wato suna suna zargin juna at-tasa'ul anan shine at-takhasub qalu innakum kuntum ta'tunana anil yamin sai suka ce ai ku ne kuke zuwa mana ta dama da mu wato mabiya sai su ce ma waɗanda suka bi su shugabanni ku ne kuke zo mana ta fuskar iko kuna da iko a kanmu ta wannan fuskar kuka zo mana kuka tilasta mana an muka bi ku to da suka kamar yadda Allah maɗaukakin sarki yake cewa inda Allah maɗaukakin sarki yake cewa a cikin alifir'aun yayin da suka kasance a cikin yayin da suka kasance a cikin wuta annaru yu'raduna alaiha guduwan wa ashiya wa yawma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al'azab wa idha tahajjuna fi an-nar fa yaqulu ad-du'afa'u lil ladina istakbaru inna kunna lakum tab'a fa hal antum mughnuna 'anna nasiban min an-nar haka za su ce musu da kuma fa yaqulu ad-du'afa'u lil ladina istakbaru inna kunna lakum tab'an فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار يا تسورة يا تسورة يا تسورة السبع تكي نعم ويقولون متى هذا ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين raunana za su ce ma masu girman kai da ba don ku ba wallahi da mun zama to mumine qalu da ba anil huda ba'da idja'akum bal kuntum mujrimin mu ne muka hana ku bin shari'a bayan ta zo muku dama can ku masu laifi ne dama ku can shegu ne haka za su ce musu da ba anil huda ba'da idja'akum bal kuntum mujrimin sai su ce wa qala alladhina istud'ifu lil ladina istakbaru بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا suka ce ai ma kirki ne na dare da rana da kuke yayin da kuke umartar mu wato mu yi shirka da Allah mu sanya masa kinnai wato ku ne kuka rinka yin ma kirki kuna cewa ku yi kaza ku yi kaza to shine jihar karfi din nan Allah ta'ala yace innakum za su ce innakum ta'tunana innakum kuntum ta'tunana alimi ku kun kasance kuna zuwa mana ta jihar karfi jihar dama dama ita ce jihar karfi waɗansu sun fassara alyamin ina da cewa jihar alheri ku ne kuke zuwa wato ku zo mana ta jihar alheri abinda zai zo mana na alheri sai ku dakile ku hana mu mu kai gare shi ku hana mu mu tunani mu ga gaskiyar ku yi mana rufa ido ku ce mana kaza ne ku ce mana mahaukaci ne ku ce mana dan dabo ne ku ce mana kaza duk dan ku hana mu karɓan wannan alkhairi to yaya waɗanda aka bi su kuma me za su ce qalu bal lam takunu mu'minin suka ce a'a mu ba mu ne muka hana ku ba bari ku dai ba ku kasance mu'minai ba ai wato da a ce mu ne muka batar da ku da a ce haka ne mu ne muke da ƙarfi da ku mu'minai ne muka sa ku kuka bar imani kuka dawo kuka zamanto kafirai to da sai ku ce mu ne muka yi wannan amma dama can ku azzali dama can ku ne dama can ku kafire ne shi yasa ai Allah ta'ala yace a cikin suratul ghafir qala alladhina istakbaru inna kullun fiha ai duk muna cikin ta wato dama kamar yanda wato su ma suke kafirai dama suka ce mu mabiya din ku ba kun kasance kafirai wa ma kana lana alaikum min sultani suka ci gaba suka ce ba mu da wani iko ba mu da wani karfi fa akan ku bal kuntum qauman taghin bari ku kun kasance mutane ne masu dagawa masu ketare haddi shi yasa saboda ketarewar haddin ku har kuka saurari irin mu irin mu haka za ku ce musu fa haqqa alaina alqawlu inna laka inna laga'iqun dan haka wato zancen Allah ya wajaba a kanmu mu masu ɗanɗana azaba karanta suka isra'i bal بل كنتم يوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون نعم إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين. akwai yan uwa waɗanda suke mana wasu ci ne musu addu'a Allah ka biya musu bukatunsu akwai makwabcin wannan masallaci wanda koyaushe tare muke da shi a wannan masallaci a sallolin farilla yau Allah ya masa rasuwa Allah ya gafarta masa malam Yusuf Allah ya jikansa Allah ya haskaka kabarinsa Allah ya ɗaukaka darajarsa Allah ya kyauta bayansa Allah ya sada shi da shi tun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai dan uwa khalifa shi ma mai zuwa wannan majalisi mahaifiyarsa ba lafiya Allah ka ba ta lafiya akwai mai neman akwai <coughs> wanda shi ma yake neman addu'a Alhaji Habu yana neman addu'a ba shi da lafiya muna roƙonka Allah ka ba shi lafiya malam abdullahab kuma Allah ka kara masa lafiya dan uwa senator muhammad bello Allah ka ba shi lafiya akwai matafiya waɗanda suke suka yi azamar tafiya Allah ka kasance tare da su Allah ka tare musu tafiyarsu Allah ka ba su dacewa da dukkan alkhairai ka ije musu dukkan abinki akwai akwai yan makaranta da suke neman addu'a Allah ka ba su nasara akwai waɗanda yan uwa waɗanda suke cikin tsanani muna roƙonka Allah ka sanya musu mafita akwai wanda Allah akwai waɗanda harkokinsu suka suka tsaya suka dakile muna roƙonka Allah ka farfado musu da harkokinsu. Allah ka jibinci lamarinsu ka sanya musu mafita daga kuncin da suke ciki ka kawo musu yayewa da sauki daga gare ka Allah muna roƙonka ka ba mu aminci da kwanciyar hankali Allah ka in ka kyautata tattalin arzikin wannan ƙasa ta mu Allah abinda ƴan uwanmu na Palestine suke ciki na tsanani Allah ka yaye musu Allah ka ba su nasara akan makiyansu Allah ka da kusar da ƙarfin daular Yahudawa Allah ka karya wannan daula Allah muna roƙonka Allah ka saukar da azabarka a gare su Allah wannan zalunci da suke yi muna roƙonka Allah kai intikami ga ga intikami ga waɗanda aka zalunta Allah kai ne mai iko akan komai subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin